ami da lafada assalamu alaikum da fatan kowane lafiya a yau ina muku barka da zuwa a cikin wannan shirin namu na tusa alafada da ya haɗa mu a nan eh, sur valley da guntiye na inda za mu yi hira transformation agroalimentaire. Les jeunes femmes jouent un rôle essentiel et souvent sous-estimé dans le secteur de la transformation agroalimentaire. Leur expertise, leur créativité et leur engagement sont des piliers de l'innovation et du développement durable dans cette industrie cruciale, surtout ces dix dernières années. En tant que transformatrice agroalimentaire, ces jeunes femmes repoussent les limites liant savoir-faire traditionnel et technologie moderne pour créer des produits de qualité tout en contribuant au dynamisme économique et à la promotion d'une alimentation saine et responsable. Leur passion et leur dévouement transforment non seulement des matières premières en mets délicieux, mais également des communautés en véritable fortification de prospérité et de bien-être. C'est pourquoi le thème choisi aujourd'hui, c'est entreprise des jeunes femmes dans la transformation agroalimentaire. Comment ça se passe pour en parler ce soir, nous recevons Madame Garba Memouna. Elle est formatrice euh, à cet emploi Elle est aussi la promotrice de la marque Mofari Shop. Elle est aussi euh, experte en cosmétique ici euh, au Niger. Bonsoir. Bonsoir Mira. Mon ami Kibarka de Fada. Amsawa. À côté d'elle, nous avons aussi Esther Godot qui est la promotrice de l'entreprise Nutrisat Niger. Elle est aussi formatrice et coach de jeunes entrepreneurs. Bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Kina Tout Lahiya, lo. To, Juste à côté d'elle, Kuma Munatagada Fatima Mohamedou, elle est la promotrice de l'entreprise Tima Agro et elle est aussi là avec nous. Comment tu vas Très bien, bonjour. Je suis Samira Wafi pour la présentation et la technique est assurée par Mustapha Ayuba. La FADA, comme vous le savez, s'est accompagnée d'une rubrique rose, de la musique et une chronique. Tout se suit en 35 minutes chrono. Top, c'est parti. To abokai matasa masu sauraron mu a yau a cikin fadar tamu da ta yada zango a nan gunti yena za mu tattauna ne kan sarrafe-sarrafen abinci da wasu sauran abubuwa na amfani wanda mata suke yi a nan ga kasar niger. A cikin wannan shirin namu kuma da la première partie euh, nous allons parler des différents produits transformés et surtout savoir comment est-ce que ça se passe. Mais je commence avec vous Esther. Et en sani et transformation agroalimentaire, comment une jeune femme doit faire pour être une bonne euh, transformatrice agroalimentaire La transformation agroalimentaire, c'est un métier qui est vraiment passionnant. Il faut d'abord aimer le métier et aussi il faut avoir des connaissances dans le domaine de la transformation agroalimentaire. Donc si vous êtes une jeune femme et que vous voulez vous lancer dans l'agroalimentaire, Premièrement, il faudrait trouver d'abord quelle euh, matière première vous souhaitez transformer. Si c'est les céréales, si c'est les jus que vous voulez faire, si c'est les thés que vous voulez faire. Donc, il faut d'abord identifier l'objet de votre passion. Ensuite, il faut aller vers celles qui sont déjà dans le domaine, celles qui sont en activité, pour qu'elles vous apprennent, elles vous initient à la transformation. Donc, euh, je m'arrête là pour l'instant. To ga waɗanda ba su jiya ba a turance Esther dai ta kutunta mana cewa ne in mace tana son ta zama ƙwararriya cikin harkar transformation agroalimentary ya kamata ne dai ta matso ga waɗanda sun ka saba yi don ta samu experience kuma ya kamata san mi take so ta sarrafa don ba tashi ake yau kawai ba a ce za a ta yi transformation ba kama san mi za ka yi ba abun da ke bani daman dawowa wajen ki Fatima ina so in sani mi kike transforme ki. Assalamu alaikum ni dai gujiya nake transforme. Gujiya ina yi tigarige, ina man gujiya, ina arashi da mai, sukari, ina wanda bai da sukari, ina fudur da arashi gujiya da ba a soya ba shine ake nika. Fudur shi ga Hausa a za mu kwatanta masu saurari. So kama kuli-kuli ko Akwai kuli-kuli ba kuli-kulin ba. Mm. Wanga arashi ah, gujiyan dai ne da ake nikawa gurjiya da ba a soya ba mhm. shi ake nika wasu suna kunu da shi wasu ko miya da shi suke yi ah, na gane mm. Mm, mm, to madalla za mu dawo ta wajen kimai muna tun da ke ami babba amini mu ce ta fada bai kai sai mun ta gabatar da ke ba muna son mu sani cikin transformation alimentar ke wace experience rake dan mun san da kin hi ba karhi wajen cosmetic amma har ka transformation in menene experience in ke eh Samira bisa kan transformation kamar yadda kuka hode shi a cikin presentation cewa eh, ina sarrafa sarrafan mayuka da sabunai ma wa'anda kama wadda take so ta rike tsantsar asalin watarta da ba ta so ta yi depigmentation a turanci na farko dai muna sarrafa kayan lambu kamar duk wani abun da a wani firwi hakan ga ko legume to muna transforman shi mai da shi kan mai ko kuma mu yi shi sabli ko kuma mu yi shi shampoo hakan ga na wankin kai saboda duba da kamar zahin da ke da kwai cikin garin mu ba zai ba mu dama ba ko kuma in ce bai ma dace ba mu rika aiki da wasu kayayyakin da suke hutowa su gari wa'anda realitekin su ba ɗaya da realitekin mu na nan ba wani na iya shafa shi a can saboda sanyi da ake da ni'ima ya take muna in ka shafa shi yakan iya kona maka fata da sauransu to saboda shi muka ce to dan ne ba za mu duba da itacen da ke gare mu ba a nan mu sarrafa su mu yi shi mayuka ko sabunne wanda za su ingantar da watan mu wanda kuma gaskiya za a sanin cewa baka wata wata ce mai albarka kuma kana iya kai kyau tare da kayayyakin da ake sarrafawa a nan dan shi muka tashi ga da muka shiga cikin transformation na cosmetic na kayan lambu ko da yake wata an ce mini ba a kare da yunwa ba mai mu kuma kina zawa kina yin mai da sabuli <laughs> nace duka dai tare yake sa saboda gaskiya maza na dandana kuɗa su a farmasi mhm. in an tai kuma an tai tripano akwai to na mata mhm. wanda ke bata fatar su wanda karshe kuma dole sai an yi shaye-shayen magunguna kuma gaskiya abun yana kawo cikas sur le plan sanitaire hakuma sur le plan économique gaskiya abun yayi kyau tunda abincin da muke ci ne kuma in an koma shawa shiga jiki kuma akwai albarka kenan sai dai mu ci alhamdulillah Esther zan dawo ta bangaren ki ina son sanin ke eh, abun ga me kike sarrafawa tunda mun san Nutrisat kike wakilta yau me kuke sarrafawa cikin entreprise inan taku Au niveau de Nutrisat, nous, nous faisons la transformation du moringa et du quinqueliba en infusion. Et, bien, et récemment, nous avons lancé aussi des tisanes liquides que nous avons mis au format de 33 centilitres et 1 litre, donc déjà prêts à l'emploi. Ces tisanes-là, ce sont euh, des produits de substitution de nos thés importés. Vous savez que euh, chaque matin, on a l'habitude de prendre du thé au petit déjeuner, mais la plupart ce sont des thés importés. Nous nous sommes dit pourquoi ne pas utiliser nos matières premières locales qui ont beaucoup de vertus pour la, la santé, pourquoi ne pas les transformer en thé Parce que la plupart des thés que nous consommons qui nous viennent des pays étrangers, nous ne savons même pas avec quoi c'est fait. Il y en a qui ce sont même des arômes artificiels, ce ne sont même pas des plantes et ça amène souvent certaines maladies. Tandis que nous, nos produits sont des produits vraiment dont nous connaissons vraiment la provenance. Ce sont nos producteurs qui les fabriquent. Ce sont des produits qui sont sains et nous les transformons pour faire de cela des thés qui construisent, le, qui maintiennent la santé de l'organisme et qui ont un excellent goût avec des arômes vraiment qui sont très, euh, qui, ont une qui ont des bons arômes. Voilà. Et quelle est votre méthode de, de, de transformation Parce que nous savons qu'il y a traditionnel, il y a aussi maintenant la modernité qui arrive avec des nouvelles machines qui déshydratent les trucs et tout. Quelle est votre méthode Nous, nous utilisons les méthodes modernes nous avons des équipements pour faire euh, la transformation tels que les, séchoirs qui déshydratent les, feuilles de moringa et de quinquiliba. Ensuite, nous passons à l'étape de, concassage des feuilles. Nous concassons ces feuilles et ensuite nous les plaçons dans des petits bacs ou bien en vrac que nous proposons à notre clientèle. To madalla ke ma Fatima yana so in sani wace method da kika fi utilize traditional na komi a yi shi da hannu koko kuna da wasu na'urori na zamani? Ba mu da na zamani abin ga method kin da muke utilize shi dai ne na gargajiya dai. Mhm. Turmi muke utilize eh, muke aiki da shi muna hudda mai mhm. kuma mu duka da hannunmu dai muke yin shi. kama gujiya mun dauke shi gujiya a kai shi mashin a hudda watan shi an hudda wata a zo a soya shi an soya sai a hudda bayan daga bayan wannan sai a kai shi mashin a kawo shi in an kawo shi wani bikin basin ne muke hudda da muciya ko kuma cikin turmi da tabarya da hakan ga haka muke yi to madalla ke kun fa Muna da me kike aiki eh ni kuma akwai acid ciki transformation kin da muke kamar muna yin tradi modern mun ce tradi modern kama, eh, wani sashen da hannu muke yin shi kuma dole kamar yadda kuka ce akwai acid akwai sauransu kenan dole ne za mu sa gan dole ne za mu sa su bavet kuma dole ne kamar akwai na'urorin da ya kamata mu yi aiki da su don mezuran acidity na sabuni wanda zai nuna mana cewa ah, acid mu ya kai mu yi sabuli ko ko bai kai ba ko kuma ya kamata mu kara ko kuma ya kamata mu daidaita shi wanda ba zai yi illa da fata ga shiki ba kenan muna istad intradi modern duka muna yi saboda ya danganta da me ake cewa yanayin transformation in kuma duba da wannan ma mutane sun ma so mu yi shi a gargajiyance bisa kan abin mamaki fuska muna nan muna haɗu tashi muka ce mu muna son mu ta yi wani matsayin da za mu rika sa mashinoni su rika muna aiki sai aka ce muna ai a kayayyakin da muke sarrafe-sarrafe ana buƙatar wani bangare na hannu ya shiga a ciki mu ba mu san da ma alheri bane kawai ganin muke dan rishi ne ya samu wannan ashe kuma masu ilimin kimiyya da sauransu sun sha kunnan mu suka ce to ko da ma za a kawo su mashin din su muna aiki wanda muna nan muna waɗi tashin mu same su saboda eh, duka sana'a da mutum yake yi hangen nesa ne yake yi don gobe ya samu shi ma eh, ya rika satisfaction koman dikin shi kenan ana buƙatar mashinoni waɗanda za su sarrafa muna abubuwa an kantite suffisant amma kuma ba zai hidda muna kamar wasu gyare-gyaren da ake yi a hannu muna yin su sai dai kuma eh, abin da za mu kwantar da hankali ga consumator cewa akwai la technique da ake respecte kamar akwai dokoki da aka gindaya muna na ya kamata mu tsabtace muhalli inda muke yi kuma mu tsabtace hannayenmu saboda daidai gwargwadon tsabtar da za ka yi a wuri daidai eh, jima wanda kaya zai yi bai lalace ba. Haka haka. To madalla daga nan aminan mu na fada za mu taimu saurari rubuka Rose in tamu tare da 'yan matan studio Kalangu don sanin me suka zo mana da shi. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Coucou les filles, comment allez-vous de la rubrique Rosa d'aujourd'hui, on va vous présenter une recette de boulettes. Salam alaikum, ça va, vous allez bien euh, Au fait, pour faire une recette, par exemple, de, boulettes farcies avec de l'œuf, euh, on no negada boulettes to hacha déjà ton konda en fufuni ne ma marini maquillage marga-marga à Rome en fonction de aïkanirba, Tu mets un peu de sel qui il faut. Ne matin, tu mets un œuf koini. Ne me donne gunguri gani izufu. Am suduga saidin goga hago. Ensuite ne me gunguri fufule. ten me gunguri fufule ne me fifiri. Ne me gunguri fufule ne me kani me fifiri. Ensuite après fifiri yangu ne me boulette viendra de hacharin kan ne marini ne ma sambu.

nam du tonkotai nima hagu ni fo da albasan nimi hagu ni fo a ni nimi ka nimi ga dur tonkotai fo koyne namdan namdan tafarnuwa namdan arom nimi tunan di charra da mayonnaise da ji ni fo di lemu kaina si tu veux aussi da tomate fraîche de concombre recette au bandeau noya Merci, c'est tout pour la rubrique Rosa d'aujourd'hui. On se dit à la prochaine. que dale pum, pum, pum, pum, pum. Ponle fuego a mi sazón, son, son, son, son. Choca el queso con mi bombón. fada mu da dawowa a cikin wannan fadar tamu da ta yada zango a nan gunci yana inda muke fira bisa kan transformation ago alimentar na mata kuma yaya abubuwan suke wukana za mu ci gaba a cikin kashi na biyu na wannan shirin namu a nan kuma za mu magana ne bisa kan motivation in mutane amma kafin nan ina da wata tambaya da zan yi ma esther ina so in sani esque produit mutanen gari suna appreciation su waɗanda ake transforme a na niger Wallah alhamdulillah mutanen gari suna appreciate produit kinmu don suna saye da yawa. E, kuma suna encourage kinmu mu rika abun ga continue kamar il nous encourage à encore aller de l'avant. Mm-hmm. Vraiment c'est ça qui nous motive même réellement. To madalla zan dawo ta bangaren ki Fatima ina so in sani. Et eh, comment est-ce que vous avez eh, appris à vous faire une place dans ce secteur paske an san komi an ce in mace ce za ta fara shi wata ran babu taimako etu etu kaga kuka kuka yi wurin ku na kanku an an kasa entreprise in ku ta tima ago aha to na nagode da wanga tambayan da kuka yi mini to ni aikin gusha dai tunda ni tashi gida gida na iske shi tunda daga ni ke tun ina yarinya hakan ga nike gani uwaye na suke yi ina haka ina haka sai da ni fara eh, ni kare karatu ni dawo gida ina lissahi menene zan yi sai daga baya ni ce to aikin da kin tashi a ciki kin ci a ciki an sai miki tuwaye komai a ciki kika yi shi ni ce to dan mi ba gujen ne zan zo in sarrafa in gani don ka shine yasa kenan aikin da an ka an iske ana yin gida ka a yadda shi shi yasa ni aikin gujen ka mm. to madalla maimuna zan dawo ta bangaren ki Eh, ina so in sani kayan da ake sarrafawa tun na lambun agroalimentary inda ake yi nutrisat da na wurin su agro da na wajen ku. To, sai an yi certification su ne mutum ke samu ya saida su koko ko ba a yi certification ba mutum na iya saida kayayyakin shi a nan Nijar. Gaskiya bai kai certification ba, fuske mu duka da muka fara nan kowa da fashion ke shi ya fara kuma kowa da abin da ya birge shi da abin da ya kamata kuma da bezonkin da yake ga zai iya kawo solution kin amma a yau da gobe ta sa kun ita nitrisat yayata da annan kusa gare ni tana da produkinta da an kai certifiye ni ma haka zalika mafari ina da wani sabon okirkuma wanda an kai certifiye yanzu da a ce mun zo mun zamna sai mun yi certification sannan za mu sai da kaya to ina jin ba za mu sai da ba tun da gaskiya certification kin kankanta abu ne mai tsada mu ma kankan mu yau da gobe ne da jajirca da kokarin da mun kai mun ka huto sannan ne troazen tare da inmc haɗin gwiwar INMC sun ka haɗu suka ce to bar su zazzabi kayayyakin mata da suke kokari yau da gobe a samu a musu certification Allah da ikon shi kuma certification kenan ta sha mun alheri da yawa saboda a lokacin nan ne ma mutane suka san a ah, ashe ga mata suna da kwarewa koko an ga mata abin da suke yi na kware ne bar mu kusance su mu ga menene suke yau da gobe har yasa gaskiya muka samu mashiga a cikin al'ummarmu. To madalla madam Esther zan dawo ta bangaren ki ina so in sani wace motivation la motivation, elle est la base, je dirais. Parce que si tu n'es pas motivé dans l'entrepreneuriat, il y a tellement d'obstacles qui feront que tu vas abandonner. Moi, par exemple, lorsque j'ai commencé, les produits n'étaient pas connus. Il a fallu beaucoup de travail, de persévérance pour que les gens puissent apprécier mes produits. Il m'a fallu même aller jusqu'à faire des expositions chaque soir au niveau du stade pour montrer aux gens afin qu'ils puissent connaître mes produits, pour les faire déguster. Parce qu'un nouveau produit ne s'accepte pas comme ça. Il faut d'abord le faire apprécier, avoir des jugements par rapport aux clients. Les clients vont te dire, ah, tel côté c'est bien, tel à tel endroit il faut améliorer. Donc si vous n'êtes pas passionné pour être à l'écoute de vos consommateurs, je pense que ça ne peut pas aller. Et en dehors de ça, en tant que femme, il y a beaucoup de préjugés au niveau de la société. Quand tu commences une telle activité, il y en a qui iront même voir tes parents pour dire pourquoi vous laissez votre fille aller au bord de la voie, aller vendre. Il y en a aussi des parents, moi par exemple ma mère, puisque moi j'ai démissionné pour être dans l'entrepreneuriat. Au début, elle n'aimait pas ce que je faisais tout simplement parce qu'elle voyait que par rapport au diplôme que moi j'ai, c'est comme si c'est dégradant pour moi. Elle préfère me voir dans une entreprise que... Mm, tout ça là, c'est la difficulté. difficultés. Nous allons revenir dans la seconde partie et demain dimanche avec euh, Habib Gagba. Mais je voulais savoir euh, quels sont vos diplômes que vous avez. Moi, je suis titulaire d'une licence en gestion commerciale et communication. Est-ce que ça vous est utile maintenant dans votre activité Énormément, énormément. Parce que tout ce que j'ai appris à l'école et tout ce que j'ai vécu comme expérience dans les anciennes entreprises où j'ai eu à travailler, ce sont toutes ces expériences-là que j'ai mis à contribution pour amener Nutrisat à ce niveau. To madalla, eh ke kuma ina so in sani ya ne kuke ekulan produit ku kan ne til dole l'écoulement ha exterior ne koko nan dai kewaye da mu ne ake abin ke faruwa. To produit mu dai muna sai da su nan ga nyame muna sai da su cikin abun ga region region in kuma muna hudda su waje tuma da lamai muna kima muna son mu sani deja kin ce kina da produit da an kai certifié ya ne zancen kullama in nan ne ke waye da mu nyame koko da ana zuwa shi interior amma da ketare mafi aksari bazikin mu nan ga dai clientele kin mu take fiske eh, me ake ta livraison kin bai kawo cikas da sauransu mai bai hana avec les compagnies de transport kamar surumbo da sauransu akwai an ake iya livre kamar maradi zandar tawa da sauransu mai a can cikin exterior matsalar da muke nan ga samu gaskiya ita ce ta abunga mai ake cewa harkar DHL da sauransu kilo daya a jika ashirin da biyar da sauransu kenan wannan gaskiya yana sa mutane ko sun ga abubuwan da muke yi suna yabawa daga nesa su ce amma dai nesa ba ta maganin kusa. Sai daga nan maimuna in baka nan ba Habibu zai zai hana mu ji daɗi duk da ina so in sani na kuma ci a hode shi gobe cikin fadar tashi dan shine zai tabo matsalolin da kuke fuskanta kenan duk sai ku zana mishi shi a can zan dawo ta bangaren ki eh, Esther kema ina so in sani eh, produit inki ina da ina ne ake ekulan su nan gane ake ekulan produit nitrisat ko ku hada ketare. Voilà, pour l'écoulement de nos produits là-bas, c'est le Niger. Mais Dieu merci, euh, nous avons commencé à envoyer nos produits dans la sous-région, c'est-à-dire au Bénin. Nous avons des points de distribution au Bénin, à Lomé, en Côte d'Ivoire. Et euh, il y a deux ans, nous avons pu, grâce à, l'appui de certains partenaires, commencer la distribution au niveau de Prix. C'est en France. Donc on peut dire, Alhamdulillah, l'entreprise se porte bien. To madalla kenan za mu iya ce sa évolue vraiment bien la transformation agro ici au Niger. Oui, alhamdulillah. To madalla masu sauraro kafin mu dawo don ci gaba da wannan fadar tamu ta yau za mu dan shakata da wannan faifan sai mu dawo mu ci gaba da tattaunawa tare da aminan mu na fadar yau. Allah bayan huta za mu ci gaba da gabatar muku da wannan shirin namu mai farin jini wato tus alafada da studio kalamu ke gabatar muku wayanda suka zo a yanzu cikin wannan shirin in yanzu kuka yi kapte in mu muna magana ne bisa kan entreprise des jeunes femmes de la transformation agroalimentaire kuma muna neman sanin comment ça se passe. Troisième et dernière partie de notre fada, nous allons aborder cette fois-ci la question de l'accompagnement et des transformatrices et comment ça se passe to esther zan dai tsaya da rai da ku ku ga formatrice ce Et eh, quel rôle euh, vous jouez dans l'accompagnement des jeunes entrepreneurs dans l'agroalimentaire qui approche Moi, j'ai eu à coacher plusieurs euh, femmes qui, ont, qui se sont lancées dans la transformation agroalimentaire à travers une structure que je, je dirigeais avant. Et cette structure, c'est une structure d'encadrement des, des femmes entrepreneurs et qui œuvre dans plusieurs pays. Donc euh, ici au Niger, je pense que il y a plusieurs structures qui sont là à la disposition des, des femmes qui veulent se lancer dans la transformation agroalimentaire. Nous les invitons à se rapprocher de nous parce qu'on ne peut pas citer toutes les structures ici. Mais quand vous connaissez une femme entrepreneur et que vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, l'idéal c'est vraiment de trouver un mentor de se rapprocher d'une femme que vous voyez dont son entreprise est connue et qui évolue bien. Rapprochez-vous de la personne pour qu'elle puisse vraiment vous guider. Voilà. Thomas eh, eh, comment ça se passe pour la conservation da guje da kuke transform tunda an san da abinci ne in ya kai wani lokaci ga da ya ɓaci yaya ne conservation in take kuma da presentation in produit tunda mun san da cewa akwai wasu abubuwa na ambalage etu a travers mai maimuna mun san cewa saura babu suna sai an kasa da tare ya ne abun ke faruwa to mu aikin da muke yi ba mu sa conserve kiki babu wani conservation da ake yi gushiya dai matsalar ta guda ce ba ta son ruwa duya da yake in dai babu ruwa kiki bai bacewa kuma har yanzu dai aikin da muke nan yi ba mu kai lokacin da a ce ah, gashi na mun yi production ya jima tun mun yi shi muna ekulan shi ba mu yi da yawa mu aje shi don shi ɓaci tun mun yi shi dai muna duwa da za mu yi dan mu yi ekulan shi kun ga da ake yi in kun ga tigadiga ya ɓace to ruwa ya shige shi duwa da kun kai in kun dai ruwa bai shige shi ba bai ɓacewa ta bangaren abun ga mm, ambalage da kun gai gaskiya ne ambalage muna da matsalar shi kuma suna da tsada yanzu in kun ce tiradigen an zo an saida muku ya yi tsada ba don komai ba saboda ambalage kin ne yanzu eh, misali a ce tirarige konko guda ana saida shi 1250 haka mun saida shi 1500 mun kara 50 ko eh. sai mutane su gani kamar ya yi tsada orke su ba su sa tun kansu da abun nan da aka sa roban nan da aka sa cikin shi an saye shi an gyara komi yawwa an sa dan etiket an gyara shi kuma cikin condition da kura bai ganin shi kenan duk wannan abun suna ka wannan hamsin in suna abun gan shi to shine masala to madalla ke ma muna muna son mu sani ya ne haraka preparation da conservation abubuwan da kuke sarrafawa e mu kama conservation kin mu kama yadda muka ga muku mu ma eh, an ce transformation local hakan ga na produit mu ma kama akwai quantity negligible na conserve da ake sawa maimakon abin da ake yi a ce har shekara biyu da sauransu tunda mafi aksari mu dai gishiri ne conservator kin mu kama duwe da zamu muna kokarin mu da gishirin mu ya zama conservator bai hana kama in mun sa danyun kaya akwai abun ga kama wani dan daga mana kafa da an kai da muke iya sa wasu me ake cewa conserve mai shi ma da kaya da yuni aka yi shi mai shi ma kamar bai wuce shekara ɗaya wata shida mhm. kun ga ba ɗaya muke ba da waɗanda suke iya a ajiye har shekara biyu shekara uku har shekara biyar da sauransu kamar mu ma muna taka tsantsan kenan duka yana cikin abun da ke sa ba mu yin manyan ba mu yin production babba kamar ko da yaushe dai muna tsaya daidai da gwargwado eh, abun da muke iya ekule in ya ida kuma mu sake mu sake sabo kuma Eh, Madam Esther ina so in sani shin eh, mata entrepreneur waɗanda kuke accompany da ma duk sauransu shin akwai wani gudunmuwa da suke samu cikin eh, haɓakar da kasuwancin su wato development in entreprise in su? Oui, les femmes euh, reçoivent de l'aide parce que l'État et ses partenaires ont mis en place plusieurs structures d'accompagnement et de financement des jeunes entrepreneurs. Et nous qui sommes ici, nous en avons bénéficié. Donc euh, l'État, c'est surtout l'État et ses partenaires, les ONG, qui œuvrent dans l'accompagnement des jeunes entrepreneurs qui sont déjà installés au Niger, qui sont dans ce domaine-là. Sinon, nous, on ne donne pas d'appui financier, c'est surtout les conseils. Mais il y a des structures auprès desquelles on peut vous référer, qui, lorsque votre projet est finançable, il peut vous accompagner. Il y a aussi les banques, bien sûr, qui sont là. Amis de la FADA, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde de l'intelligence artificielle, une technologie qui suscite à la fois fascination et inquiétude. Nous allons dans un premier temps découvrir son origine, oui, nous allons explorer les avantages et les inconvénients qu'elle apporte à notre société. Mais avant tout, retenons que l'intelligence artificielle est un domaine de l'informatique qui se concentre sur la création de systèmes informatiques capables d'exécuter des tâches qui nécessitent généralement une intelligence humaine. Ces systèmes sont conçus pour effectuer des actions telles que la reconnaissance de la parole, la prise de décision, la résolution de problèmes, l'apprentissage et l'adaptation à partir de l'expérience. L'objectif de l'intelligence artificielle est de simuler certains aspects de l'intelligence humaine afin de permettre aux machines d'accomplir des tâches de manière autonome et efficace. Parlons à présent de son origine. L'intelligence artificielle ou IA trouve ses racines dans les travaux pionniers de chercheurs comme Alan Turing, qui, dans les années 1950, a posé les bases de la pensée informatique et de la machine intelligente. Depuis lors, l'intelligence artificielle a parcouru un long chemin grâce au progrès de l'informatique, de la robotique et de l'apprentissage automatique. Les avantages de l'intelligence artificielle, amis jeunes de la FADA, il faut retenir que l'intelligence artificielle offre une multitude d'avantages qui transforment notre quotidien. Tout d'abord, elle permet d'automatiser des tâches répétitives et contraignantes, libérant ainsi du temps et des ressources précieuses. Par exemple, dans le domaine de la santé, les algorithmes de l'intelligence artificielle peuvent analyser des données médicales pour diagnostiquer des maladies plus rapidement et de manière plus précise que les humains. De plus, l'intelligence artificielle est un outil puissant pour la recherche et le développement. Elle permet d'explorer des données complexes et de découvrir de nouvelles solutions dans des domaines aussi variés que la biologie, la chimie ou l'astronomie. Elle contribue ainsi à l'avancée scientifique et à l'innovation technologique. En outre, l'intelligence euh, artificielle améliore notre expérience utilisateur dans de nombreux domaines, de la recommandation de contenu sur les plateformes de streaming à l'assistance virtuelle dans les services clients en ligne. Elle personnalise nos interactions et nous offre des services sur mesure, adaptés à nos besoins et à nos préférences. C'est tout pour aujourd'hui, amis jeunes de la FADA. On se retrouve demain pour la suite. Bonne rupture de jeunes à toutes et à tous. Merci Sono haka ne yau 'yan mata da samari waɗanda suke sauraron mu a travera uh, no radio partenaire uh, muna muku godiya da hakurin da kuke sawa don sauraron shirye-shiryen studio Kalangu musamman shirin maɗo a fada da harkokin mu dai na matasa na studio Kalangu. A nan muka zo ƙarshen shirin namu na yau kuma wannan shiri mun gabatar da shi ne tare da haɗin kan eh, malama maimuna garba sule wato formatrice ce kuma ita ce mai wakiltar mafari shop kuma tana a kwamfanin 'yan mata da dai duk waɗanda ke ke son harkokin harkar transformation da entrepreneuria muna kuma tare da esther godo ita ma coach ce ta mata kuma ita ce promotrice in nutrisat haka nan kuma muna tare da fatima muhammadu ita ce promotrice in tima agro wato tare da su mun tattauna ne akan harkokin transformation agro alimentar da yaya abun ke wukana a nan nijar kuma su ma yaya suke tafiyar da ayyukan nasu daga nan za mu ce muku hazawar salam sai gobe idan allah ya yarda inda za ku haɗu tare da malam habibu garba don magana bisa kan matsalolin da waɗannan mata ke fuskanta cikin tafiyar da aikin nasu. Kafin nan ku ci gaba da kasancewa tare da shirye-shiryen studio kalangun mu huta lafiya.